Bayan rasuwar marigayi babban darakta a Kannywood, Aminu S. Bono, Aisha Humaira ta sha alwashin biyan basuskan da ake bin daraktan kahun rasuwar shi. gade dai Aisha Humaira take faɗa. Mutumina ne kwarai da gaske, aminina ne mutum ne wanda yake matukar ƙaunata, wanda duk wani abu dai da zai shafe ni ko wani aiki ko wani abu na ce Aminu kaza nake so. to in Allah ya so ya da zai iyakacin kokarin shi ya ga ya tsaya akan wannan abin har ya ga an cimma nasara to ba zan iya manta da irin kaunar da yake min ba fata na tsakanina da shi sai dai addu'a tare da fatan alkhairi ban san kuma da me zan iya saka mishi irin kaunar da ya nuna min a cikin wannan gida na duniya ba sakamakon haka ne ina kira da dukkan wani wanda ya san cewa ya yi mu'amalar kuɗi da shi ko wani bashi ko ya karɓi wani abin shi bai biya ba insha Allahu rabbi in dai har bai fi ƙarfi na ba na yi alkawarin insha Allah rabbi zan sauke mishi nauyi idan so samu na ne kafin ma a yi jana'izar sa idan so samu na ne kafin ma a yi jana'izar sa in sauke masa duk wani nauyi na bashi da yake kansa matukar bai fi karfi na ba idan ya fi karfi na kuma insha Allah rabbi zan yi kokari in nemo masa taimako a wajen wanda ya dace sakamakon na san bashi abu ne mai nauyi akan dukkan mamaci abu ne da ya kamata a ce ma in so samu ne an sauke wa bawa kafin abin ne shi to ina ganin ta wannan hanyar ne kadai zan iya ba da gudunmata a gare shi daga ƙarshe aisha humaira ta roƙa wa aminu s bono yafiya kuma ina roƙa masa gafara a duk wajen wani wanda ya san cewar bono ya taɓa saba masa ko ya ɓata masa rai sakamakon dama rayuwa zo mu zauna ne zo mu saba ina mai baku haƙuri ina kuma mai roƙa ma Aminu Esbo na yafiyar a duk wajen wani wanda ya ɓata rai yana sani ko baya sani duk wani wanda yake jin haushinsa ko kuma ya kullace shi sakamakon wani abu dan girman Allah ku yi haƙuri ku gafarta masa rayuwar ma gabaki ɗaya ba komai ba ne gashi na dai lafiyar sa kalau amma kuma ya bar mana gidan duniya wanda kuma kowa tana zuwa a gare shi Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya kyautata makwancinsa idan tamu ƙarshen ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani zan saka lambobin waya guda biyu zan saka lambar um, g-boy wanda ake cewa g sannan kuma zan saka lambar hamza dogo mutane ne don san cewar suna da mu'amala na kusanci sosai da bono to zan saka lambobin wayar su duk wanda ya san cewa yana bin bono bashi ko bono ya ɗauki wani abin shi ko makamancin wannan dai ba a sanin ta ina zai iya ɗaukan bashin wani to sai mu ya kirawo waɗannan lambobi guda biyu a cikinsu ya kira ɗaya domin ba da shaidar yana bin sa bashi domin mu sauke masa nauyi idan allah ya ba iko ina fatan allah ya gafarta masa allah ubangiji ya kyauta tana mu karshen da fatan kuma yan uwa za su gafarta mishi a bisa kurakuran da ya musu walau yana sani walau baya sani. allah ya fi mana kurakuran mu gabaki daya ya dora mu akan tafarkin madaidaiciya tabbas na ji mutuwan aminu esbono saboda kwanaki kaɗan da ya wuce kwana tara ma muna tare da shi a nan dutse ya zo mana ziyara mana aiki ya zo ya mana kwana biyu